An fara gudanar da aikin ne a wannan makon, sai dai al'ummomi sun ci gaba da tufa albarkacin bakinsu a kan aikin, wasu na maraba da aikin wasu kuma na ganin kamata ya yi a ƙara tsawaita aikin sabida wasu matsaloli na siyasa da kuma matsalar kuɗi. E, ina da kira ga wannan gwamnatin ya kamata ya dinga jin shawara na mutane kuma ya dinga auna abin da zai aikata wannan asara ce. Ba ma ba mu notice ba dai mu, tunda in da an ba mu da iyayen gidanmu. san gaya mana ba zo mu kwashe kaya me ya dangantakan makaranta da koyarwa da kuma nan wurin aga makaranta can baya. Gwamnatin jihar Kaduna dai ta matsa kaimi wajen kwato filayen da aka yi mata kutse a makarantu da kuma asibitoci. Sai dai wasu batutuwa da za su zama karfan kafa shine batutuwan da suka shafi shari'a. Ya zuwa yanzu gwamnatin jihar Kaduna ta kwato filayen da aka mamaye a layin Maiduguri da unguwar da sauransu. Ƙarshen labarin